sifar sallah abokaina lallai yana daga godiyarmu ga Allah ta'ala mu yi masa bauta da mafi soyuwan ayyuka a gare shi wadda ita ce sallah Allah ta'ala ya ce ku kiyaye salloli da sallar tsakiya kuma ku tsayu ga Allah kuna masu biyayya abokaina sai dai kun san yadda ake yin sallah kun san yadda za mu yi sallah gabanin sallah ba makawa sai mun yi shiri ta hanyar aiki da al'amura masu yawa ta hanyar aiki da alwala sa'annan mu sanya mafi tsarkin tufa mu sanya tufafi mai tsarki mu tsayu a wuri mai tsarki mu fuskanci alkibla bayan haka zan yi niyyar sallah a cikin zuciyata sa'annan sai in ɗaga hannaye na zuwa setin kunnuwa na na yi kabbara na ce Allahu akbar sa'an nan sanya hannun dama na a kan na hagu a akan na na karanta suratul fatiha sa'an nan na karanta abin da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani sa'an nan na yi ruku'i ina mai cewa Allahu akbar na faɗa a cikin ruku'i na na riƙa faɗa a cikin ruku'i na subhana rabbi azim sau uku sa'an nan na ɗago daga ruku'i na daidaita ina mai cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sa'annan nayi sujjada ina mai cewa Allahu akbar kuma zan rika faɗa a cikin sujjada ta subhana rabbiyal a'la har sau uku sa'annan na daidaita na ɗago daga sujjada na daidaita a zaune ina mai kabbara na ce rabbi ghfirli warhamni wa'afini warzuqni sa'an nan na yi sujjada na tafi sujjada ina mai kabbara a karo na biyu na riƙa faɗa a cikin sujjada ta subhana rabbiyal a'la har sau uku sa'an nan na tashi zuwa ga raka'a ta biyu na aikata kwatankwacin abin da na aikata a raka'ar farko daidai wa daida sai dai bayan sujjada ta biyu a wannan raka'a zan zauna zan kuma karanta tahiya har sai na kammala ta zan juya gefen dama na yi sallama in ce assalamu alaikum wa rahmatullah sa'an nan na juya gefen hagu na yi sallama a karo na biyu idan sallar raka'o'i uku take da shi kamar magriba to lallai zan tashi bayan yin tahiyar farko zuwa ga raka'a ta uku zan karanta suratul fatiha a cikin raka'a ta uku kaɗai, sa'an nan na yi ruku'i na yi sujjada na zauna domin yin tahiya ta ƙarshe ko kuma na tashi zuwa ga raka'a ta hudu idan sallar mai raka'o'i hudu ne kamar isha sa'an nan na zauna na karanta tahiya gaba ɗayanta sa'an nan na yi sallama ta gefen dama na na ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu shi ma na ce assalamu alaikum wa rahmatullah da haka ne zai zama mun kammala sallah ta fiskar ta ingantacciya da aikata haka ne zai zama mun gama sallah ta fiskanta ingantacciya Allah ta'ala ya karɓa mana wassalamu alaikum wa rahmatullah